hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkamu da wannan sahiya ta talata inda rana ta jiya litinin wadda aka kawo ƙarshen tarabo na kokowa ta gargajiya da aka yi a can birnin agadas babu shakka da waɗanda suka zo na harko da wanda suka zo na biyu da wanda suka na uku da wanda suka zo na hudu dukkan kowane ɗan kokowa wanda ya ba da gudunmuwa ta yi da ƙoƙari a cikin wannan jiha wadda ya buga ma babu shakka jihohin da kansu duka kowane ya gwada murna bisa ga jan kokarin da 'yan kokuwa su suka yi dalila haka birnin tawa suka yi wannan babban tarbo da kuke gani a nan cikin birnin tawa jiya karhe uku na mareci haɗin da aka kai magariba ana da fifi ana tarban 'yan kokowa na jihar tawa da suka ba da ƙoƙarinsu kuma aka zo manya gaba ɗaya suka taru aka jinjina musu bisa jan ƙoƙarin da sun kai bisa ga wannan jaha shabdadil gasan ya tashi ya yi magana farjidan na lik na jihar tawa shebudo da shi ma tashi ya yi magana inda sarkin illela da sarkin tawa duka suka tashi suka yi magana da da gubernan na jihar tawa wanda suka yi godiya har da sarki na na cintabara da wanda ya zo a cikin wannan tarbo da aka yi dukkan dai wanda adda gudunmuwa a cikin wannan tahiya babu shakka sun zaka sun yi jawabi kuma sun jinjina ma 'yan kokowa jihar tawa irin jan kokarin da suka yi kuma sun kama hannun zakiru da hannun nura hassan da kuma hashimu shaibu duka da sauran 'yan kokowa duka waɗanda sun ka kama musu aka samu babban kofi na ƙasa babban kofi na tsirayyar kayuka wanda an kai shekara goma sha uku tawa marbinta da shiya to wannan shekara babu shakka eh, abdulhamidu dan umanana wanda ya jagoranci wannan tawaga ta 'yan kokuwa a ƙarƙashin jihar tawa shine kwat da mataimaki na yahaya ka. babu shakka sun gurji 'yan kokowa da kyawu kuma jiha ta yaba musu bisa ga kokarin da sun kai kamar yadda kowa ya taka hina haɗi kuma an ce yanzu ne za a shirin jan ragama zuwa takobi in allah ya gwada mana shekara mai zuwa a can birnin doso dalilin haka dukkan wani wanda ya ba da gudunmuwa a cikin jihar babu shakka shugabanni sun yi musu godiya sun yi musu godiya matuƙa duka gwamnan jiha ya ce dukkan wanda ya sa gudunmuwar shi tun daga ƙasashen waje har cikin ƙasa to suna suna kai musu jan godiya kuma suna musu godiya bisa ga ƙoƙarin da sun kai musu dalila haka suka ce kuma irin jajircewar da zakiru ya yi bisa ga wannan kokowa da ya yi ta wajen awa guda da shi da isaka isaka babu shakka 'yan jihar tawa sun yaba ma shi zakiru zakari kuma babu shakka isaka isaka ya samu babban tarbo a can a can birnin doso wanda ba a taba iri ne ba saboda jan kokarin da ya ba suwa shi ma a cikin tasu jiha Dalilin haka dukkan wanda ya zo ya kai gudunmuwa a cikin kokuwan wata ƙasa da waɗanda sun ka yi ɗan Allah da waɗanda sun ka yi rai duk gaba ɗaya tun da an wace ke lahiya shine an riba kokowa ga gwamnati kuma babu shakka su 'yan kokowa da kansu sun yi abin da gaskiya eh, wanda kundin ƙasanmu bai tanada ba inda 'yan kokowa na jihar yamai har sun ka bege albitir kuma albitir kin nan da aka buga bai ma hau wannan kwambar ba wadda ta sa aka raba abba da wurin da ake nema to shi wannan albitir ma da aka buga wallahi bai hau wannan kwambar ba bai yi ta ba lila haka wannan kuskure da yan yamai sun kai in haka za a yi a ce kowace jiha ta buɗe baki ta ce ba ta san wani dan kukuwa eh, wani albitir na wata jiha to gaba ɗaya zuwa gaba za a rasa wanda za su busa wannan kukuwa ta ƙasa da aka yi in dai da haka za a yi a ce kowace jiha ta kai korafin cewa ka kaza abba ta albitir ka za abba ta su to in haka na ya kai wajen kowane jiha in za su kukuwa to a sanya albitir in nasu yayyaka ko aka ka da nasu to su takar da na can kwance ƙasa su ba shi kaye in ya so su bar wanga da atsaye na wata na jihar da ba ta su ba shi ba su kaye sannan ne an kabe hanyar adalci to zuwa gaba dai haka za a yi daga na kuma nome da la'ilku gubce buza in kai tura muku wannan labari salamu alaikum